Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai masu sauraro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji dalilan da suka sa hukumomin yamai suka haramta zanga-zangar lumana da 'yan kasuwar suka yi so a yi a yau. muna dauke da bayani akan yajin aiki na malaman jami'a da maraɗi muna kuma ɗauke da rahoto akan batun yi wa wato makiyaya katin shaidar zama ɗan ƙasa a yayin sallar lasar gishiri da ta gudana a garin ingal shirin musamman zai yi bayani akan wata sallar baje kolin kayan abinci da aka gudanar a birnin paris na ƙasar faransa ga labarin ɗaya bayan ɗaya Sojojin ƙasar Chadi su hudu sun rasa rayukansu a ran Asabar da ta gabata wato kusan iyakar chadi da nijar a wani hari da aka ɗora alhakin kansa akan 'yan ƙungiyar boko haram in ji wata majiyar ma'aikatar tsaro ta birnin injamena da ta haram wato ta kasantawa kamfanin dillancin labaran kasar faransa afp yan boko haram ne suka kai harin wato suka kai wa sojojin hari a yanda suka mayar da martani wato sun kashe yan kungiyar boko haram guda bakwai in ji majiyar sai dai hukumomin chadi ba su karyata ba su kuma tabbatar da wannan labarin ba. Hukumomin daɗin mai sun haramta zanga-zangar lumana da 'yan kasuwar jihar ya Yamai suka ƙudiri aniyar yi yau. Hukumomin sun ɗauki wannan mataki ne domin kaucewa wato haɗarin gurɓata yanayin kwanciyar hankali. Tuni kuma 'yan kasuwar suka ajiye wata sabuwar takardar buƙatar yin zanga-zanga a ran uku ga watan Oktoba mai zuwa. Alhaji Sani shekaru shine shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar ya kuma yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. To lalle marshi din nan shekaran jihar Samdi da marece SJ na kwamitin Rigon ya kire ni ya ba takarda ya ce ba a damu wannan marshi ba saboda suna ganin kamar wannan zai ka cunkoso kuma zai kawar ko a bata dukiyar wani. Mun ka ce mun yadda dan muna cikin demokrasi ba mu son mu taka doka muna son duk abin da zamu yi ko ba mu da karhi ya kamata mu mu bi doka mu mun bari. Mun yarda da wasu ka ce domin kuma yau zaman da muke yanzu nan mun aje mun ce leturwa kenan rana yau mun mai da wani martali mun ce insha Allah za mu fita hanaran nan mu zo mu yi marshi mu zo daga garin marshe zauke meri mun kiran ya da mu rubuta ga takarda mun sa mun ce ran mutanen meri nemo jama'an tsaro su ba mu su an kadra mu mu je sannu sannu mu je meri mu aje takarda mu godi ga matsalar da a gare mu ga irin abin da an kai muna ga tashin hankalin da 'yan kasuwa sun hagani na Nijar. Alhaji Sani shekaru kenan shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Yamai. malaman jami'ar ɗan dandiko ɗan kulodo ta maraɗi sun soma wani yajin aiki wato yau kamar su na sauran jami'o'i na gwamnati ta hakan sun amsa kiran ƙungiyar sinex harkokin sun tsaya cika a jami'a ta maraɗi kamar yadda za ku ji a ƙarin bayani tare da muntari muhammadu Ba karatu a jami'ar Maraɗi kawai ɗalibai jami'a ne suke amfani da wannan lokaci domin gudanar da wasanni tsakaninsu domin ɗebe musu kewa tare da kuma rage lokaci. A cikin sassa daban-daban na jami'ar can jefi-jefi ne kake ganin ɗalibai suna shawagi. Oui, je suis venu pour euh, regarder les tableaux d'affiches. Na zo duba allon laka takardu ne. Malamai suna yashin aiki. Abun bai mana daɗi saboda yana mai da mu baya. Ballantana mu da muke sabbin ɗalibai gashi kuma mun zo yin karatu ba karatu. Ko a yau da safe idan kun duba ba komai shiru ne. Euh, même ce matin. yana sinyale tutevin a cewar dr ali hamadu magatakardar kungiyar malaman jami'a na jihar maradi wannan yajin aiki ba suna yin shi ne kawai saboda rashin biyan su bashin albashin da suke biya ba. A jami'ar Maradi kuna da masaniya an yanke ruwa da wuta ko a cikin ƙananan makarantu ba a yanke ruwa da wuta. Muna da matsaloli tunda a nan inda kuke magana da ni ba mallakin gwamnati ba ne yau ya kai shekaru biyar da jami'a hayar wurin ne take. Akwai wani abin takaice da ya wuce wannan muna da matsala ta jagoranci duka mun gabatar da matsalolin amma babu wani canji. Ba shakka wannan ya aiki zai yi babban tasiri a fannin tafiyar karatu a wannan shekara. Dire l'impact de nos grèves, il faut plutôt parler Maimakon a yi magana bisa tasirin yashin aikinmu, ya dace a mayar da hankali bisa kunnan oshegu shegu da magabata suke yi a akan bukatocinmu. A takaice abun yana tasiri kwarai da gaske bisa karatu a tsawon shekara. To kenan ya ya kamata a yi dangance da wannan yashin aikinmu? Ai kowa akwai nauyin da ya rata a wuyan. Nous posons seulement les problèmes de fond de ces universités. Abin la'akari a nan duka da yajin aikin da suka tsunduma malaman jami'ar dai kowane yana cikin ofishinsa kawai karatu ne suka dakatar. A gaida Muntari Muhammadu, a ran uku ga watan Oktoba mai shirin kamawa ne ɗaliban makarantun firamare za su shiga makaranta a dufaɗin faɗin ƙasar Nijar. Kwanaki kaɗan kafin wannan lokaci ƙungiyar malaman makarantu 'yan kwantaragi da na dindindim Sinaseb ta bayyana aniyarta na cewa duk wasu harkokin da suka shahi wannan shiga makaranta. Mako ɗaya bayan komawa ɗaliban makarantun sakandare har yanzu ba a soma ba da darussa ba. jinkiri da ake fuskanta ya danganta da yajin aikin da kungiyar dalibai ta kasa usn ta gudanar a makon da ya gabata a yau kuma kungiyar ta suma wani sabon yajin aiki na kwanaki uku muhammadu muktar shugaban makarantar lisai isa korombe ya yi wa rukayyato abdurrahman karin bayani a satin da ya gabata kungiyar dalibai sun kaddamar da yajin aiki na tsawon kwanaki uku haka ma a wannan satin sun sake ajiye wata takardar tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki uku to yanzu dai ana iya cewa karatun bai suma bayan da ake so saboda aka sin shekarar da ta gabata da so makaranta a nan makarantar isa kwarambe washe garin aka fara ba da karatu bayan da aka baiwa kowane ɗalibi littattafan karatu da dai sauransu don haka kun ga tun fara karatun ya haɗu da cikas wanda ba karamar asara ce ba ga ɗalibai da za su fuskanci jarabawa bakaloriya a ƙarshen shekara Daga 23 zuwa 25 ga wannan wata na Satumbar an gudanar da sallar lasar gishiri ko cutis-sale a garin Ingal na jihar Agades. waɗanda suka tsara sallar sun yi amfani da kasancewar makiyaya da dama wajen yi wa mahalarta sallar katin shaidar zama ɗan ƙasa ga waɗanda ba su da ita na ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da muntar muhammadu ya haɗa muna a ci gaba da sallar makiyaya cewa da sallar lasar gishiri na wannan shekara ma'aikatar samar da takardun zama ɗan ƙasa ta jihar agade suna amfani da wannan damar domin yi wa makiyaya da dazuzzuka da har yanzu ba su da takardun haihuwa ko kuma katin shaidar zama ɗan ƙasa ƙasa domin yi musu katocin wata ma'aikatar yin wannan katocin ce aka ware ta tafi da gidanka ta musamman domin yi wa shama'a katocin. Komishina Inusa Abdulrahman ya yi wa abokin aikin mu ƙarin bayani. Euh, Tun lokacin da muka soma jama'a suna zuwa da fifi. Ranar farko mun samu yi wa akalla mutane 80 katin shaidar zama ɗan ƙasa. Wuni na biyu kuma mun samu yi wa fiye da mutane 100. Euh, Samar da takardu haihuwa da hotuna da kuma tambu dukansu ma'aikatar da ke kula da samar da takardun shaidar zama ɗan ƙasa ta agades ce ta ɗauki ɗawainiyar gabaki ɗaya kyauta ba a karɓar ko har zuwa samar da katin zama ɗan ƙasa duka waɗanda suka zo a wajen sallar ɗan ƙasa ne don haka ne suna da ƴanci a yi musu waɗannan katoci. A nasu ɓangare waɗanda suka amfana sun yi farin ciki a game da wannan tsari da abun da na gane shi yana da kyau ya ta yi da kyau amma mutane sun shi din shi gaskiya daga kodi ba a ba komai ban samu bahala ba tun da ah, nan garin mu aka yi mu a a'a ba tambaya ko dala kwamfilin shido ta ƙasa ta gudana daga ranar 24 zuwa 25 ga watan Septembar a birnin Doso. Wannan babban haɗuwa ta wasannin motsa jiki ta samu halartar 'yan wasan shido daga jihohi takwas na ƙasa. A tsawon kwanaki biyu 'yan wasan su 180 sun fafata da juna a gidan matasa da al'adu na garba loga da ke Doso. Wakilin Maudau da Hassan ya yi mana da wannan rahoto. A jiya da marece ne dai aka kawo ƙarshen kwamfala ta ƙasa ta jido wadda ta kumshi samarin da basu kai shekara goma sha takwas ba da wanda basu kai shekara ashirin da ɗaya ba mata da maza. Wannan kwamfala an yi ta ne a can gidan wasan samari da 'yan mata garbaloga na nan doso. A wannan kwamfala jihar Yamai ce dai ta samu galaba ta farko inda ta tayi da medai ta zinariya guda fudu guda fudu na azurfa da na bronze guda biyu sannan mai bi mata jihar doso. Sai jihar da magaran da agadas suka zo kunnan doki a rukuni na uku sauran jihohi maradi difa da tilaberi sun samu tukuicin halarta da na kyaukyawan wasa cikin farin rai da murna ne gwamnan jihar doso ya ba da tukuici ga wanda suka samu galaba mahalarta wannan wasa sun yi ban kwana da juna sai kuma baɗi inda rai da layiya a wata jiha wadda za a gayin sunanta nan zuwa gaba dauda hassan daga doso studio kalangu A gaida Hassan daga Doso yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. a gaida Radio Alternative. A kan lamba tara da hudu gajeren zango. A Zandayar. a gaida Radio Shugaba. A kan lamba dari da da biyar gajeren zango. A Doso. a gaida Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango to marla yanzu kuma samun shiga cikin shirin namu na musamman a juma'ar da ta gabata an gudanar da wata sallar baje kolin kayan abinci a birnin paris na kasar faransa wakilai daga kasashe kimanin talatin da suka hada da kasashe uku daga nahiyar afirka ne suka karbi gurin gayyatar wannan sallah da ofishin ministan tattalin arziki na kasar faransa ya tsara kasar nijar ta samu halarta inda 'yan kasar suka baje kolin kayan abinci na gargajiya kayan sha da kuma kayayyakin ayyukan hannu halima bako mai kula da harkar girke-girke 'yar nijar wadda ta halarci sallar ta yi wa rahilatu sumana karin bayani ta wayar tarho cette année le ministère de l'économie. A wannan shekara ofishin ministan euh, tsimi ya gayyaci da yawan kasashe domin halartar wannan taron baje koli abinci iri-iri. Sannan a wannan ne karo na farko da muka samu halartar taron. Ya kai kasashe 35 da suka fito daga sassan duniya daban-daban da suka halarci taron. Amma kasashen Afirka ba mu da yawa ba mu wuce kasar Senegal, Mali, Tanzania da dai sauransu. Mun baje kolin cimaka mu ta gargajiya ne kamar wake da shinkafa da kuma tsire al'adar bahaushe wanda ake sa ma kuli har ma ya kai a wuni na biyu abincin ya kare gabaki daya jama'a suna bukata jama'a sun yaba da irin abincin da muka gabatar misali iyan kuka wanda da yawan jama'a abin ya ba su mamaki saboda busan ana amfani da iyan kuka ba musamman a polo galase wanda muka yi wanda da yawan jama'a sun yi ta waso su akwai 'yan nijar da yawa da suka halarci taron baje kolin kuma sun saya kayanmu kamar kamar tsire da kuli saboda sun daɗe rabon su da irin wannan abincin sannan kuma 'ya'yansu ma mafi yawan su ba san cimakar ba na al'adunmu a gare su bakon abu ne kuma akwai da yawan jama'a da suka ziyarce mu suka ƙara dawowa saboda sun ji daɗi sannan kuma wannan taron ya ba mu damar gabatar da ƙasar mu ta Nijar tunda ba kasafai ake gayyatar mu a wajen ire-iren waɗannan tarurruka ba amma a wannan karo mun samu damar halarta jama'a sun ji daɗi sosai ƙwarai da gaske. Yanzu lokaci na gaba idan aka gayyace mu a shirye muke domin halatta. Kun sare wato fasaran kalaman Halima Bako wata 'yan Nijar ta halarci sallar baje kolin kayan abinci da gudanar a kasar Faransa a ran Juma'ar da ta gabata. Da haka muka karshen shirin namu na yau a huta lahiya. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba biyar da 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.